Baya ga samun mutuwar mutane, alkaluman gwamnatin Najeriya sun nuna fiye da mutum miliyan biyu da dubu ɗari biyar suka jikkata, inda mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da casa'in da biyu suka rasa muhallansu. Bayan umarnin shugaba Buhari na damka ma'aikatar jin kai ton dubu goma sha biyu na hatsi don tallafawa waɗanda suka jikkata, ministar ma'aikatar Sadiya Umar Faruk ta ce matakai ne ya dace a ɗauka a kan lokaci don gujewa fafa gora ranar tafiya. Ambaliyar ruwa in ya zo zai zo zai faru. ba wanda zai iya tsayar da shi abin da kurin ya kamata a yi shi a ɗauki matakai kamar yadda muka ce mutanen da suke a kan gaɓar ruwa ɗin a tabbatar da tun yanzu an kwashe su an cire su daga wannan wurin saboda babban abin da yake almuhimmi gare mu shine a ceto rayuka kafin ma a yi tunanin wani abu to in aka sabu aka yi haka kuma aka ba da kwakwaran fadakarwa ga mutanen cewa wannan abu za a yi shi ne saboda ceton rayukansu da jin za a samu sauƙi kwarai da gaske kuma a ga irin tallafi da taimakon da za a musu saboda rasa abincinsu da sauran abubuwa ba za a ce ambaliyar ta zo jama'ar ƙasa ba zata ba don hukumar kula da sauyin yanayi ta Najeriya NIMET a takaice ta bayyana za a samu ambaliyar amma rashin ɗaukar matakai daga hukumi da ma mutanen kansu na rage illar ambaliyar ta hanyar gujewa sassa masu hatsari rashin share magudanan ruwa da yawo ko tuka mota a yayin da ake tafka ruwan sama sun ƙara ta'azzara akasin. Shugaban hukumar ta naimet Farfesa Mansur kuma tazu ya ambata dalilan da akan samu ambaliyar ruwa. Tun wajen shekara ɗari da suka wuce da motoci da abubuwan girke-girke da na'urorin sanya daki sa wani hayaki cikin sararin samaniya wanda yake ƙara zafin duniya shi ake ce ma global warming wanda yake kawo matsalar canjin yanayi. Canje-canjen yanayin yana karuwa da ta yawan karfi da saurin dawowa to yanzu abin da muke fuskanta kenan a duniya ana yawan zafi ruwan sama karfin ruwa ya karu saboda haka shi ana samun ambaliya a kudu arewa na kasan nan da kuma wasu kasashe aka yi guguwa mahaukaciya ta batsirai makwabtan a nan kasar afirka madagascar wanda mutane ruwa suka rasa rayukansu dubbanne kuma suka rasa gidajensu Eh, to abin cewa dai shine canjin yanayi wani abu ne da adam bai canza shi yanzu sai dai mu tsara ayyukan mu na rayuwa mu saba da wannan canjin yanayi shine ake cewa ma climate change adaptation har yanzu dai ba za a ce an rabu da ambaliyar ruwa ba a Najeriya a damunar ta bana dan har yanzu akwai sassan da akan samu ruwan da kuma tumbatsar madatsun ruwa Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya